صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta الله ubangijin ɗalibai ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a 26 ga watan zulhijja bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1436 wanda ya daidai da tara ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka a a'immatul arba'a na dr abdurrahman al-khamis inda muka kwana a karkashin al-mabhathur rabi' bincike na hudu da malam ya tattaro aqidatul imam shafi'i a karkashin aqidar imam shafi'i za mu tashi a wato shafi na 31 a faƙara ta uku inda malam ya koro mana zantuttukan da imam shafi'i ya faɗi akan kaɗaita Allah shine tauhidi hikima wajen karanta wannan littafi shine san idan muka ji bayanan kowane malami daga cikin wa'annan malaman sai mu kwatanta shi an samu saɓani za mu ji tun da muka koro bayani ko har zuwa wannan gaba da za mu tashi a kai babu wani saɓani da aka samu daga cikin wa'annan malamai a aƙida wannan ya nuna kenan al'amari na aƙida wato al'amari ne wanda kwakwalwa baya aiki a cikinsa fahimta ba ta aiki me ake bukata imani ko shi sa ba su samu sabani a ciki ba amma a fikihu kaga ana ta samun sabani ko wannan zai ce kaza wannan zai ce kaza saboda wannan an ba da dama wannan zai iya fito da fahimtansa wancan zai iya fito da wannan fahimtarsa amma wannan abin da ake bukata yin imani ka yadda da shi ina fata mun gane to za mu tashi a fakara ta uku inda malam yake cewa wa awrada adh-dhahabi an al-muzni imam adh-dhahabi ya fitar da isnadi daga imam al-muzni shine sahibul masanid shine yana da musnad sa'annan kuma yana daga cikin malaman da suka yi fice a fagen akida yana da littafi da ake kiransa wato sharhu sunna ko kuma as-sunna na al-muzni imam al-muzni to imam al-muzni yana daga cikin ɗaliban da suka yi karatu a wajen imam shafi'i ya yi karatu a wajen imam shafi'i idan kana bibiyan karatuttukan yawanci manya-manyan malaman nan za ka ga wannan ya sha madaran tauhidi ko fikihu a wajen wannan za ka ga cewa fahimtarsu ba sa cin karo da juna duk inda za a tadda magana za ka ji wannan ya ce malami na wane ya ce min kaza wannan yana karantar da ɗalibin ilimi duk inda yake ya lizimci malamai na zaure don ya fa'idantu da ilimi a tattare da su malam yake cewa imamul muzini ya ce ƙala ƙultu ni in ji imamul muzni ya ce in kana ahadun yukhriju ma fi damiri wa ma ta'allaqa bihi khatiri min amri tauhid fa shafi'i imam al-muzni yace ni na ce in kana ahadun in akwai wani mutumi yukhriju ma fi damiri zai iya fitar da abin da ke zuciyata wa ma ta'allaqa bihi khatiri da kuma abin da tunanina ya rataye da shi min amri tauhid na al'amari na ta Allah fa shafi'i to imamu shafi'i shine wanda zai iya min wannan aiki fasirtu ilaihi kaga yana kawo matsala kenan ko ya samu matsala kenan in ya samu matsaloli wacce take bukatan wanda zai warware masa a tauhidi yace sai wa nake nema imamu shafi'i shine zai warware mun wannan matsala da take bujiro mun ko ya zo min tunaninsa in dai a fagen tauhidi ne wajen imamu shafi'i na tafi sai ya ce fasirtu ilaihi sai na tafi zuwa wajen imamu shafi'i wa huwa fi masjidi misra alhali shi imamu shafi'i yana masallaci a garin misra kada mu manta can baya da muka yi bayanin imamu shafi'i bayan ya bar imamu malik ko a garin madina ina ya tafi bagadada afwan ya fara tafiya kufa inda ya haɗu da abu yusuf da muhammad bin hassan shaibani manya-manyan ɗaliban imamu abu hanifa daga nan sai ya tafi bagadada inda ya haɗu da imamu ahmad bin hanbali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a a bagadada to a nan bagadada ya zauna ya yi munazara da malaman da ke cikin bagadada daga nan ya tafi misra a shekara ta 197 zuwa da takwas saboda a daidai wannan gabar ne ya rubuta wannan littafi nasa da ake kira ar-risala farkon littafin da aka rubuta a usulul fiqi lokacin da wannan khalifar wannan wuri da ake kira abdurrahman al-mahdi ya nemi Imam shafi'i ya rubuta wannan littafi to da ya tashi daga bagadada misra ya tafi da ya je misra a tsakanin shekara ta 197 zuwa da takwas shi kuma ya rasu a 204 kaga idan ka hada ya yi shekara nawa kenan a misra shekara nawa shekara bakwai zuwa takwas to a wannan ɗan shekarun da ya yi a garin misra inda ya haɗu da laif bin sa'ad wanda karirinsa ne kuma malaminsa ne wanda imam shafi ya ce na zauna a gaban malik bin anas rahimahullahu ta'ala yana nufin imam darul hijira ya ce kuma na zauna da laif bin sa'ad na rantse da allah imam malik bai fi laif bin sa'ad ilimi ba bi ma'ana laif bin sa'ad ya ɗarawa imam malik ilimi amma kaga shaharar da imam malik ya yi ko laif bin sa'ad bai yi shi ba kaga shahara daban kuma me ilimi daban to saboda haka lokacin da ya je misra a masallacin misra imam shafi'i yake zaune yake karantarwa falamma jasautu baina yadayhi imam muzni yake cewa a yayin da na fada a gurfane a gabansa qultu sai na ce hajasa fi damiri mas'alatun fit tauhid wata matsala a tauhidi ya shiga kaikayi a zuciyata fa'alimtu anna ahadan la ya'lamu ilmak ni kuwa na sani cewa a fagen tauhidi babu wanda ya kai ka ilimi kaga a ciki akwai laif bin sa'ad ko amma ya ce me na san cewa daman ku gane cewa yana magana ne akan tauhidi ko a fagen tauhidi babu wanda ya kai ka ilimi faman ladhi inda sai imam shafi'i ya ce to me yake tattare da kai gaya min kaga anan imam shafi'i bai yi inkari ba saboda falala ce ta Allah yana ba wanda ya ga dama shi yasa imamu shafi'i lokacin da yake bagadada idan suka haɗu da imamu ahmad bin hanbal aka bujiro mai da wata matsala a fagen ilimin hadisi sai ce ba nufa tawa saboda kafi ni ido duk da imamu ahmad ɗalibin imamu shafi'i ne ya yi karatu a gaban imamu shafi'i na kihu amma a fagen hadisi imamu ahmad ya fi shi saboda imamu ahmad ya haddace hadisi miliyan ɗaya daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in takaita maka duk malaman nan guda hudu babu wanda ya kashi sanin hadisi Imam Ahmad ina fata an gane Imam Ahmad babu wanda ya kai shi sanin hadisi a duk malaman nan a mazhabobin nan guda hudu kuma shine karamin su saboda shine karami a cikin su amma kuma me Allah ya masa baiwa zaka ga kowa in ka bibi tarihinsa zaka ga akwai wata baiwa da Allah ya bashi bai ba wancan ba ko shi ma wannan an ba shi abinda ba ba ne wancan ba to imamu shafi'i yakan ce mai ba mu fatawa a kanta saboda me kafi mu ido a fagenta to shi ne wannan imamu muzmi ya zo yana tambayan imamu shafi'i sai imamu shafi'i yake ce mai me ke damunka a nan shi imamu muzmi ne yake cewa imamu shafi'i faman ladhi inda menene ke tattare da kai yana so ya ji ilimin imam shafi'i a fagen me a tauhidi fa ba sai imam shafi'i ya yi fushi yana fata an gane imam shafi'i sai yayi fushi yana daga cikin ladubba al'amari na tauhidi abinda ake so ka yi mai imani da shi ina fata an gane daga cikin yabon da Allah ya wa mu'minai sai ce alladina yu'minuna bil ghaibi ko su ne waɗanda suka yi imani da me ghaibiyat ababan da suke a koyi to aqida abu ne wanda ake so ka yi imani da shi saboda yana da alaka tsakaninka da ubangijinka to saboda haka da ya gaya masa wannan sai imam shafi'i ya fushi saboda akwai ladubba da malamai suke la'akari da shi idan ɗalibi zai yi tambaya akwai tambayar da kana yi ba matsala akwai tambayar da kana yi wa malam to malam ya kamata ya fushi saboda waye kai ina ba ta an gane malam ya san ka kai a matsayinka bai kamata kai irin wannan tambayan ba amma in wani gama gari ne irin wannan tambayan ba matsala ina fata an gane wannan shine hikimar da yasa Imam Shafi'i ya yi fushi wani ya zo ya taba tambayan Imam Shafi'i ya ce ga matsala kaza ga eh, matsala kaza ga manzo Allah ya ce kaza amma kai me ra'ayinka ta san masu fatawa suna ba da wannan irin wannan ko sai imamu shafi ya ce a coci ka ganni da za ka min irin wannan tambayar ina fata an gane wato manzo Allah ya ce to me ni waye da ka tambaye ni a ra'ayina kaga kenan me yana bashi karatu ne kenan aini ba coci ka gani ba balle ka ce min me ra'ayi na addini ne kuma addini na waye na Allah saboda haka ko dai ka ce Allah ya ce ko ka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shehu da shine dan sako na wajen ubangiji saboda haka sai imamu shafi'i ya yi fushi thumma qala sai imamu shafi'i ya ce a tadri aina anta wai shin kai ka san inda kake kuwa ana koya mai ne ladabi na tambaya Kultu imamu muzni sai ya sai na ce masa na'am na san inda nake Fala hadha al-mawdi' alladhi aghraqa Allah fihi fir'aun inda kake dinnan fa ne wuri ne wanda Allah ya nutsar da fir'auna a cikinta ina misra ko shine me falamma asafuna taqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in faja'alnahum salafan wa matsalan lil akhirin Allah ce falamma asafuna a lokacin da fir'auna da mutanensa suka fusatar da mu in taqamna minhum sai muka maida musu da martani fa aghraqnahum ajma'in sai muka nutsar da su gabaki ɗayansu faja'alnahum salafan Allah ya ce sai muka maida su magabata wa mathalan lil akhirin da abun buga misali ga waɗanda za su zo baya halata ka hadithu Musa halata ka ka ji me, halata ka halata ka duka sai ka ji Allah yana magana ne annabi Musa kaga me ake nuna maka an baka tarihin annabi Musa kuma tazaran manzon Allah da annabi Musa yana da nisa ko amma kuma ne saboda ya zama izina ga waɗanda za su zo baya kada su yi irin aikin da fir'auna yi saboda Allah zai halaka su kamar yadda ne ya halaka fir'auna to shine imamu shafi yake gaya wa imamul muzni wannan magana a balagaka anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara bisu'ali an dhalik sai ce shin labari ya iso gare ka cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da irin wannan tambayan qultu sai imamul muzni ya ce sai na cewa imamu shafi'i la a'a ba a taba ce min manzon Allah ce a irin wannan tambayan ba qala sai sai imamu shafi'i ya ce mai hal takallama fihi sahabatu shin sahabbai sun yi irin wannan maganar a tauhidi qultu sai sai imam ya ce na ce mai a'a sahabbai ba su yi wannan maganar ba qala sai imam shafi'i ce masa tadri kam najman fi sama imam shafi'i mai tambaya shin ka san adadin taurari a sama qultu la imam muzini sai yace sai nace masa a'a ban sani ba qala fa kawkibun minha ta'rifu jinsuhu taurari wa'anda suke sama ka san yanayinsa jinsinsa tulu'uhu da yanda yake hudowa ufuruhu da yanda yake ɓoyewa mimma khuliqa ta yaya aka halicce shi ka sani imam shafi ke mai tambaya kultu imam al-muzni sai ya ce sai na ce masa la sai na ce mai a'a ban san su ba qala sai imam shafi ya bashi amsa fa shay'un tarahu bi 'aynika min al-khalqi abu wanda kake gani da idanka na halitta lasta ta'rifuhu amma kai dinnan nan baka san sa ba tatakallamu fi ilmi khaliqihi amma kuma kace zaka zo kai magana a ilimin ubangijin da ya halicci wannan abu ina fata an gane sakon da Imam Shafi yake isar masa kai yanzu halittun Allah baka gama sanin farin da Allah ya bi har ya halicce sa ba kai kuma ka ce kana so ka kure ilimin Allah zai yiwu to halittun Allah ma baka gama kure sa ba ko sai dai ka yi iya wanda ka sani ka sani wanda baka sani ba me ka kakura da shi yau da dama a shekarun baya an ta rudar da mutane bature ya je tauraro ya je wata ya ga wata ya ga waye ya ga waye ko yadda bature ya gaskata wannan maganin ya faɗi baturen kuma ya ƙara bincike ya ce ƙarya ne duk bayanan nan da aka yi aka ce an je tauraro ko an ga kaza an ga kaza ƙarya ne saboda in aka duba yanayin yadda aka nuna mutane wai sun je watan nan ko ya ce ga yanayin gravity da ake samu duk wannan ƙarya ne a ce mutum ya laɗe kamar yadda ake nuna su a tun da can ko da fararen kaya cewa sun je wata kaga bincike ne kuma ya kawo concrete Reasons wanda bayan da za a ce maganar da yake yi ƙarya ne an ji ko ba ka ba har ana ma wani canfi cewa daga nan aka samu wani ciwo da ake kira ne apollo ko bincike kuma baturan ne ya ƙara ƙaryata wannan baturan da ake cewa ya je ya ce ƙarya ne to idan ka duba waɗannan taurarin da ake magana babu wanda ya san ta yaya Allah ya halice su da wani sinadari Allah ya haɗa ko ya halice su ko wanda zai ce ma a duniya yau ga irin sinadarin da Allah ya hada aka samu jupiter ko ko aka samu mercury ko akwai wanda zai iya gawa babu to shi ne imam shafi yake mai kwatankwacin irin wannan maganar abinda kake gani da idanka amma baka san da me Allah ya halicce shi ba amma ka ce kai yanzu za ka zo ka yi magana akan ilimin ubangiji ga ilimin ubangiji ilimi ne mutlaki jahilci bai taba daga da a ilimin ubangiji daidai da kwayar zarra ba amma duk wani halitta sai da jahilci ya daga iliminsa ina fata an gane mala'iku sai da Allah ya kauda musu da mai sani qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana kaga Allah ya ce musu ko aljanu ma haka Allah ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah ya fitar da ku daga cikin iyayenku mata ba ku san komai ba ko akwai wanda zai buga kirji ya ce ma yau na zo duniya da ilimi akwai shi babu shi yasa sai ka ɗauki wannan a ka'ida duk wanda ya ce ma ga wani yaro can an haife shi da ilimi sai ka ce me ƙarya ne inda Allah yana so ya halitti mutum da ilimi da zai fara kawo mana misali daga annabawan Allah ko amma duk wani annabi na Allah sai ne sai ne samu malami waye malaminsa mala'ika wani mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam ko kaga yana zuwa yana so ya nuna mana komai ana bin sa ne due process ina fata an gane yana nuna maka komai ana nuna ana koya maka shi ne due process in ba ka da Allah ya ga dama kawai sai ya fi yaro ya iya magana yau ko shi sa lokacin da annabi isa ya magana a tsibin goyo an yi mamaki ko ba yi ba saboda ya saba wa mai ya saba wa al'adan da Allah ya halicci dan adam da shi kuma Allah sai ya mai da wannan aya saboda a nuna cewa Allah yana iya yin abin da ya ga dama amma a al'adance Allah baya mai baya haka ko yaro sai ya bi due process kafin yake fara mai magana amma wannan don a nuna wa mutane aya alama bayansa sai wa'anda manzo Allah ya ba mu labari sun yi magana a tsimman goyo ko ɗaiɗaiku kamar yaron da yake shayar da uh, sa take shayar da shi nono hadisin bukhari da muslim sai imaman ta kalli wani mutum ya zo wucewa mai kuɗi mai kaya ne wanda duk wanda ya gan shi zai ji zai ce mai Allah sa ma'a damshinka sai ta ɗaga kai ta ce ya Allah ka sa ɗana ya zama irin wannan mutumin sai yaro ya cire baki a nono sai ce ya Allah kakka sa in zama irin wannan sai mai da baki nono kuma jariri can sai wata mata aka zo da ita ana dukanta zanat wa sarakat ta yi zina ta yi sata tana cewa hasbi Allah wa ni'mal wakil sai matan nan ta kalli wannan mata ta ce ya Allah kakkasa ɗana ya zama irin wannan sai yaro ya cire baki a nono ya ce ya Allah ka sa an zama irin wannan ha sai maman ta juya ta ce kai wai da sake kai ne kibaruwa ne wancan mutumin mutumi ne mai jin daɗi mai kuɗi mai dukiya na ce Allah ya sa ka zama irinsa wancan kuma mata ce wacce ake cewa ta yi sata ta yi zina ni kuma na ce kada Allah sa ka zama barawo mai zina sai ce wancan mutumin da kika gani da kika ce Allah sa in zama irinsa mai girman kai ne kuma dan wuta ne sai kika ce in zama irinsa shine na ce kada Allah sa in zama irinsa ita kuma wancan matar da kika ce kada in zama irin ta baiwar Allah ne kazafi aka mata ƙarya aka mata sharri aka mata sai kika ce kada in zama baiwar Allah irin ta ni kuma nace a Allah sa in zama bawan Allah irin ta kaga ne kenan kaga ta yi magana ko yaro ne dan karami yi magana sannan na biyu ga kisan ashabul ukhdud hadisin bukhari da muslim da aka gama hada su a rami ana jefa su cikin wuta wata mata da aka zo za a jefa ta wuta da ta yi haka sai ta koma ta ja da baya ta juya ne kanta ta duba ne yaron da take goyo yaronta take tunani ba ita kanta ba sai ya ce ya mama kina kan gaskiya shiga sai ta fada cikin wutar kaga shi ma mai ya yayi magana sai kuma hadisin bukhari da muslim har ila yau hadisin juraiju ko wanda aka mai kazafi cewa ya yi zina da wata karuwa ko da ya zo ya tsalla raka biyu me yi sai ya taba cibiyar wannan ne yaron ya ce kai waye babanka sai yaro jariri ya ce ra'il ganin makiyayin shi shine babana kaga ai ya saba wa al'ada ko amma kuma me gashi Allah ya ba shi dama ya yi magana to ka rike shi a matsayin ka'ida duk wanda aka ce ma yau an haife shi da ilimi suka ce wannan ba gaskiya bane a'a kana inkarin cewa Allah ba zai iya yin wannan bane a'a Allah zai iya yi ko amma kuma me a ka'idar da shari'a ta bamu ba haka bane ba wani abu bane da Allah subhanahu wataala yayi to ta yaya yi ilimin sai a ce ma yaro ne dan shekara bakwai wai a haife shi ne da ilimi kama wani yaro karami da ake ta karyansa a tanzania cewa ne wai an haife shi ne da ilimi to kuma idan ka ji larabcinsa za ka ji rakaka a ciki in dai da ilimi ne allah ba zai ba shi larabci wanda yake gurɓatacce ba haka ne komai na allah menene authentic one ne ko to ta yaya zai zo yana magana larabcin ma akwai kuskure a ciki kasan cewa dole an me an koya masa sai dai me ya rike wannan karatun ne ya zo yana yi sai ba mutane mamaki ko saboda yanayin kankantansa amma ba wai dan an haife shi da shi bane ina fata an gane Allah sa mu dace to malam sai ya ci gaba da cewa thumma sa'alani an mas'alatin imam al-muzni sai ya ce imam shafi'i sai ya tambaye ni akan wata matsala min al-wudu'i matsalar da take da alaka da alwala fa akhtatu fiha imam al-muzni ya ce sai nayi kuskure ban ba da amsar ta ba ففرعها Sai أربعة أوجه Shafi'i ya kasa wannan matsalar da ya بجرو من da shi. فسكات hudu, فلم asib fi shay'in min aw falam usib fi shay'in min sai ban dace a ɗaya daga cikin matsalolin nan da Imam Shafi'i ya karkasa mun shi zuwa hudu ba akan alwala fa sai Imam Shafi'i ya ce min Imam Muzini ke cewa shay'un tahtaju ilayhi fil yawmi khamsu marratin تدعو علمه kallaf ilmal khaliq ya ce abinda kake bukata zuwa gare shi a kowace rana sau biyar Kabar bar iliminsa baka koya ba sai ka ɗaura wa kanka wai kana so ka gano wani ilimi na Allah akan abu kaza ina fata an gane idza hadasa safi bamirika zalika duk lokacin da ka samu kaikayi a zuciyarka akan wani al'amari na ubangijinka farji ila qaulillah ka koma zuwa ga faɗin Allah maɗaukaki qaulillahi ta'ala zuwa ga faɗin Allah maɗaukaki wa ilahu kum ilahun wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli ko wan nahari ko wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas ko kaga wannan ishara ce imam shafi'i ya mai da imamul muzini zuwa gare shi ya ce to in ka samu wani abu ya maka kaikayi a zuciya sai ka karanta fadan Allah da ya ce wa ilahukum ubangijinku ilahun wahid ɗayan ɗaya ne ba yi da na biyu la ilaha illahu ba yi da abokin tarayya sai shi kadai ba yi da abokin bauta sai shi kadai huwar rahmanu shine mai rahama ar-rahim kuma mai jin kai ga bayansa inna fi khalqis samawati lallai a cikin halittar sama ko sammai wal da kasai ko la akwai me ayoyi da abin da ke tsakanin sama da ƙasa wa ma batta fihi ma min ko da abin da ke tsakanin ya yada tsakanin dabbobi mutum dabba aljani la'ayatin li'ulil albab ko Allah ce akwai ayoyi ga masu tunani to ka koma ka yi tunani cewa lallai Allah abin girmamawa ne abin yadda ne da shi abin mika wuya cewa babu wanda ya cancanci a bauta masa in ba shi ba amma kada idan ka samu shakka a zuciyarka ka ce to yanzu sai ka gano wannan matsalar ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani lokaci shedan yakan zo zuciyar dan adam ya ce me waye halicci kaza zaka ce Allah waye halicci kaza zaka ce me Allah waye halicci kaza zaka ce Allah can sai ce ma a zai jefa ma a zuciya shi kuma Allah waye halicce shi kaga ya fara jefa maka mai kaikayi a ina a zuciyarka sai ya ce idan ka ji haka me ya kamata ka ce ya ce sai ka ce amantu billah ni dai na yi me imani da Allah to malaman falsafa kuma suka ce a sai ka yi bincike har ka ya gano maka waye in kwakwalwarka ya tabbatar maka akwai shi to akwai shi in kwakwalwarka ya ce maka babu shi sai mai sai ka rage shi a me babu shi kaga duk wannan ai falsafanci ne ka ya sa har ya fada cikin wannan ko malam yace fastadil bil makhluq ala al khaliq wala tatakallaf ala ma lam yablughu aqluk ka kafa dalili da halittun da Allah yayi akan samuwarwa ubangijinka ko kada ka daura wa kanka abinda kwakwalwarka ba zai iya dauka ba kwakwalwarka ba zai iya dauko cewa ya Allah yake ba ko zai iya tunda kwakwalwarka ba zai iya dauko maka ya Allah yake ba me ya kamata ka yi sai ka ne sai ka yi imani da me akwai Allah an gane sannan idan ka duba ababen nan da suka da suka suke duniya ai ba su suka samar da kansu ba ko dole akwai ne akwai wanda ya samar da su yanzu idan muka duba ba gashi muna kan kujera ba yanzu ni ba ina kan kujera ba kujeran nan shi ya samar da kansa me akwai ne wanda ya samar da shi ko to shi wanda ya samar da shi waye ba shi tunanin samar da wannan abin eh kaga me shi da kansa ya samu tunanin koko Allah ya ba shi daman yin wannan tunanin to kaga tunda akwai wanda ya ba shi ikon yin wannan tunanin waye shi kaga Allah kenan ko kaga kenan ya nuna maka akwai ne Allah to sai Imam Shafi yake ce mai ka duba halittun Allah wannan zai ka gane akwai wannan zai sa ka gane akwai wa Allah duk lokacin da ka samu shakku a zuciyarka to ka duba halittun Allah wannan zai sa ka ƙara samun yaƙini cewa akwai ne akwai Allah yanzu misali idan aka ce maka akwai kifi wanda yake tashi sama tashi ba irin tsalle da kifi yake ba tashi da fuffuke za ka yadda? eh za ka yadda? ba za ka yadda ba saboda kai ka san ɗabi'an kifi babu me babu me tashi sai me sai me tsalle to amma sai Allah ya kifi akwai kifin da ke fitowa daga cikin ruwa ya yi tashi da fuffuke sannan ya koma cikin ruwa suna Allahi lati atqana kulla shay aikin Allah wanda ya fi kowane abu kyautata aiki haka ne ka duba inda Allah ya tsara dan adam ya masa hanci ya mai ido ya mai baki ya mai kunne ko ya ma kai kuma kowane gaba a jikinka akwai amfanin da yake da shi haka ne amma in kai ne aka ce ka yi za ka yi yin wanda Allah yi za ka yi yin wanda Allah yi da za ka yi yin wanda Allah yi ba duk wani abu da bature yake yi a duniya yau ka duba tsarin Allah ke kallo yayi ne ya yi imitatin da shi jirgin sama da wa aka yi tsuntsu eagle ko helicopter da me aka yi da me aka kalla aka yi butterfly ko wannan mai guda hudun nan ko biyu ɗaya nan ɗaya nan da shi aka kalla aka yi mai aka yi jirgin aka yi helicopter ko marin na ruwa da wani halittar Allah aka kalla well ko sai aka yi shi kamar well yadda well ke numfashi ta ruwa ko yana fu shi ma aka yi shi ko yana tafiya shi ma yana ne in ka gan shi za ka yi tunanin ne wani kifi ne a ciki amma mai jirgin ruwa ne ko ka duba za ka ga cewa duk yana nuna maka alaman cewa lallai Allah subhanahu wa ta'ala yana mai. duk wani abin da wani yau zai yi na Allah yake kwaikwayo ya yi mai ya yi shi Wannan fitinan da muke amfani da su duk yawanci kwari ne idanuwan kwari ne aka kalla ko haka ne motoci ma haka kwari ne na ubangi wanda Allah ya halitta su aka kalli yanayin wani yanda yake tafiya ake tunanin to bari a kwatanta shi ko sai a yi mai gudu kaza numfashi yana da kwakwalwa mota ba ana cewa yana da brain box ba in babu brain box zai yi tafiya kaga akwai matsala kenan ko dan adam idan ba kwakwalwa me kenan shi ma me akwai matsala kaga me ake so a nuna maka suna Allah lati atqana kulli shai aikin Allah shine fi kowane abu kyautata me aikata abu ina fata an gane to kaga wannan shine sakon da Imam Shafi'i yake koya wa Imam Muzni cewa me kada ka yi amfani da kwakwalwarka ko ka yi amfani da me imani ko ka yadda da Allah saboda yana masa ne akan matsaloli da ke bujirowa na wato mu'tazilanci shine a yi amfani da kwakwalwa ko tunani akan warwarewa su matsaloli to in dai Allah ka ce za ka yi cin amfani da tunani ka gano al'amari na ubangiji zai yiwu ba zai taɓa yiwuwa ba saboda Allah ya fi ƙarfi tunaninka ya riske shi saboda ka kai abin da ake bukata ka yi imani da ubangiji ka miƙa wuya zuwa ga Allah Allah shi ke badawa shi ke hanawa shi ke kashewa shi ke azurtawa shi ke kaza shi ke kaza shi ke kaza ka yi imani da wannan to kaga anan za ka ga raunin imanin mahasadi, mutum mai hasada ko me yasa maza Allah ce hasada tana cin ayyuka na alkhairi kamar yadda wuta ke cin itace saboda ba da wannan mutumin kake ba da wa kake Allah ne ba shi ko ko dabarar shi ce in dabarar shi ce ai bai sai samu ba in ka ga wani misali Allah ya azurta shi da dukiya wallahi ba wayansa bane ya bashi wannan dukiyar in wayo ne wani talakan fitik idan ka ajiye shi sai ya siyar da wannan mai kuɗin haka ne sai ya siyar da shi in dai wayo ne to sai ya siyar da shi ah to baka gani duk kudin sa za a samu dan fuwa nan ya zo mai wayo kuma ya kwashi kuɗin kaga ai da da wayo ne ai bai zai bashi ba ko amma sai a mai fuwa nan kuma a kwashe kuɗin a hannunsa ko kuma a zo a yaudare shi kuma ya fada ciki a kwashe kuɗin kaga duk yana nuna maka a'a dan adam wancan da Allah ya bashi ai ba dabararsa bace Allah ne ya kaddara mai zai samu to kai ma sai ka roki Allah da ya bashi shi ma me ya baka amma kada ka burin Allah ya kawo mai da nasa ko kuma nasa ya fita daga hannunsa ya dawo hannunka to zaka ga ya samu rauni a aƙidarsa to Alaƙa ta tauhidi alaka ce tsakanin bawa da wa Allah kuma alaka ce wacce ake so ka yi imani ka yadda da shi ka miƙa wuya zuwa ga Allah kada ka yi amfani da sarranka kada ka yi amfani da tunaninka ka ce kana so ka risko wani abu ba za ka taɓa kuma za ka faɗa cikin me matsala abin da ya faru da jahan bin safwan kenan ya sai da ya zama free thinker for 40 days bai yadda akwai Allah ba daga ƙarshe ya ce ba za ka ce akwai Allah ba ba za ka ce babu Allah ba ba za ka ce yana sama ba ba za ka ce yana ƙasa ba ba za ka ce yana duniya ba ko ba za ka ce yana lahira ba to me kenan ai babu kenan ko wannan duk yadda ka zagayo definition din da zaka bada babu shine ko ko wannan definition din yana nuna maka me babu Allah da shi yake bautawa babu shi tunda ba za a ce ma babu shi ba ba za a ce ma akwai shi ba ba za a ce yana sama ba ba za a ce yana ƙasa ba ba za a ce yana gabas ba ba za a ce yana kudu ba ba za a ce yana yamma ba ba za a ce yana arewa ba to yana ina ko ba za a ce yana duniya ba ba za a ce kuma baya duniya ba to ka ga me automatically an baka definition din babu kenan ko to kada ka yi amfani da kwakwalwarka ka ce za ka risko al'amari na Allah al'amari na Ubangiji yadda ake yi da imani wannan shine karatun da imamu shafi'i ya bamu a wannan gaba anan ya kamata mu dakata idan Allah ya kai mu lokaci na gaba sai mu daura daga wannan gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum salam na'am eh eh eh fikin tambayan wato ka gaya min tunda al'amari ne ya mun kaikayi a zuciya na dangane da Allah ka gaya min abin da ke tattare da kai dangane da ubin Allah ga me kenan ya yi amfani da me kwakwalwa ya gano to shine dalilin da ya yasa imamu shafi'i ya yi fushi akan wannan magana ga wani nan ya aiko da tambaya ok akwai wani uwa da Allah ya ba shi ƙarin girma a ah, muna taya shi addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi ikon yin adalci da wannan daukakan da ya samu a wajen aikinsa kuma Allah ya sa ya zama sanadiyar da zai samu aljanna sannan kuma dukkan alkhairin da yake karkashin wannan aiki Allah ya sada shi da shi dukkan sharrin da zai iya bujuro masa Allah ya kare shi daga wannan sharri kuma ya kare dukkan musulmi daga wannan shi kuma Allah ya ba shi ikon yin adalci da abin da ya dace da wannan kujera ya sa ya zama sanadiyar shigansa aljanna wannan shine insha Allah subhanahu wa ta'ala Allah kuma ya datar da mu